a wata hira da liberty television da rediyo ta yi da shi a birnin lagos shugaban 'yan arewacin najeriya mazauna kasar benin alhaji muhammadu muniru garba na kura ya ce kyakkyawar dangantaka a tsakanin kasashen najeriya da benin ita ce ta sa mutane masu yawa 'yan asalin kasar ta benin suka yi tururuwar zuwa wajen wannan walima da addu'o'in roƙon allah ya ƙara wa shugaba muhammadu buhari lafiya tsohon shugaban kasar ta benin mr nezifo dodene soglo da wasu mukarraban gwamnatin kasar da ke kan gado suna daga cikin manyan mutane da suka halarci addu'o'in da aka yi wa shugaba buhari alhaji muniru garba na kura ya yi ƙarin haske akan wannan gangami da jama'a suka yi a garin kotonu muna matukar murna da allah ubangiji ya kawo mana shugabanmu babanmu shugaban ƙasa muhammadu buhari najeriya a bisa rashin lafiya da ya same shi ya tafi london ya je jinya kuma allah ubangiji ya ba shi sauki ya dare mana da shi najeriya lafiya alhamdulillah muna godiya muna wa muna wa allah karin godiya a bisa wannan muhimmancin dawowar shugaban kasa najeriya a game da raɗe-raɗin mutuwar shugaba buhari sai ya kada baki ya ce na kaza rashin lafiya ta yi tsanani wasu masu ce mana ya wartu wani ya ce mana kaza mu dai dan dai a taya mana da hankali ne mu kusan yan arewacin najeriya ko kuma mu magoya bayan sa wanda muka jefa masa ƙura'an mu yawanci dan a taya mana da hankali ne ake faɗan irin wayannan tunda rai ba a hannun mutum yake ba lafiya ba ba a hannun mutum yake ba kuma da mutuwa da lafiya da rashin lafiya duk daga allah ne jagoran 'yan arewacin najeriya mazauna kasar ta benin ya yi kira ga dukkan masu kishin kasar najeriya da su ci gaba da yin addu'o'in roƙon allah ya ƙara wa shugaba buhari lafiya ta yadda zai ƙarasa ayyukan ci gaban kasar da ya faro tuntuni wanda ƙasashen duniya ma suna farin ciki da irin wannan ayyuka da suka janyo wa najeriya farin jini a idon duniya baki ɗaya ƙarshen rahoton kenan kabir yayo ali labaran libati daga Legas.